a ah, baby kin gane duk wayan da nake son ki ba zai iya misaltuwa cikin zuciya <laughs> wallahi ni fa ina miki so ne fiye da yadda uwa take ma danta ai ta da banci a wurina <clears throat> wani zaman mu dake na taba gaya miki sana'a ta kuwa wow ai ni dan mining ne yayi mining nake dan crypto ne billionaire ne ni amma in the future <laughs> akwai wani coins ma da an jima zai dropping kamar 4 haka to da ya yi dropping zan siye shi ne holding ɗin shi da ya tashi ai akwai kuɗi ya yi muna da kuɗi wallahi amma kusan kuɗin sai a fico ne sai nan gaba ba ƙaramin attajiri zan zama ba zan siya miki gidaje da motoci haba wallahi ai kin wuce komai ni a wurina Shar kake so na sosai? Ah, ba na yi ba komai ba ne. Ah, kuna nan ashe ina ta neman ki ban ganki ba. Sannu? A sannu. Mm. Wai ƙawata ya ake ci maganin ankun Khadija kin ta san lokacin bikin nan ya kusa fa. Kuma kin san ankun wallahi bikin 'ya'yan manya ne. Allah sarki. Ni kan kin ganin nan ko ankun ma ban siya ba ƙawana. Don yana na miki siya ni ban wallahi in fara miki saurayi na ban fa siya siya mun. Ɗaya dubu arba'in da biyar ɗaya dubu talatin kuma in gaya miki ya bani kuɗin ɗinki dubu hamsin. Ba ga saurayin ki nan ba sai miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Baby me ya faru? Hello Uzi. Wallahi da kuɗinka da nawa duka banki sun kwashe. Kana ina ne mu je CBN? Baby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.